sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kwai cikin ƙaya littafi na hamsin da uku masu saurare na idan ba ku manta ba a cikin littafi na hamsin da biyu mun kwana ne a dauriya kawai jawad ke yi dan kansa ciwo yake masa matsanancin ciwo makuwa amma kasancewar ya san duk ɗimbin mutanen dan shi suka taru sai daure har zuwa goma na dare kafin ya gudu dakin da zai kwana a hotel ɗin ya bar su Allah sarki wannan kenan anan muka dakata sai kuma ɗaura kawai to kamar da yadda na faɗan na kaman kun fi so na rinka holo na rinka cewa ku rinka comment to shikenan tunda hakan kuke so au wai comment kuna kokari wajen comment kan ban isa na ce komai ba maganar like din nan dai kawai wato alamar hannu dan Allah a danna kafin mu ci gaba da labari kai kin yi to idan kun yi kuma daura kawai ko wanka bai yi ba dan bai jima da yi ba kayansa kawai ya zame ya fada saman gadon ya kwanta yana sauke tagwayen ajiyar zuciya cikin ransa ko mamakin Bilkisu yake yi karamar yarinya da ita sai shegen jan aji da miskilanci tunda ta tafi bata neme sa ba ta dawo ma haka wani bangare na zuciyarsa ya ce kai da haƙƙin sanin lafiyar ke a kanka ka neme ta ne kansa ya dafe kawai da limshe ido kafin ya bude a hankali ya jawo wayarsa don tunawa da sakonnin da ya sa a turo masa kasancewar datarsa a buɗe take duk sun ma buɗe kansu da kansu har da bidiyo ya sauke wani lallausan murmushi mai ban mamaki da ya saka ni tunanin wai shin me yake kallo haka ne Allah sarki wannan kenan farkon littafinmu na hamsin da 53 kenan sai kuma lula cikin sa kai tsaye Shagulgulan biki sun ci gaba da gudana a washe gari tamkar yadda aka tsara. Su Umma babba sun yi yinin biki su ma matsayin iyayen ango kafin zuwa la'asar su ɗunguma zuwa masarauta domin domin halartar walima da gimbiya ta shirya ita ma. Walima kam ta ƙayatar fiye da zato. Amarya ta sha kyau cikin shadda pink mai duhu inda malamai magada annabawa suke gudanar da wa'azi mai kashe jiki da bargo Bilkisu kam dai an sha kuka idanu sun kara girma tun su zura da ke zaune kusa da ita suna mata dariya har dai suka koma lallashinta su ma suna sharar hawayen dan jikinsu duk sai ya yi sanyi kalau an tashi ne gab da magariba don kowa yana yin sallar shirin tafiya dina ya fara amarya ma wanka aka saka ta ta shiga gabaki ɗaya jikina a sanye yake tunani da fargaba duk sun cika zuciyata yau ne bilkisu ne ce za a ɗauka a kai gidan bos a matsayin matarsa ta aure aure ba yawo ba idan na je shi kenan na tafi dindindin duk da na san ba san sa nake ba shi ma kuma ba san nawa yake ba na daura damarar masa biyayya insha Allahu zan yi hakuri tamkar yanda kowa ke faɗa min zaman aure hakuri ne zan yi biyayya a gare sa a matsayin sa na miji na shugabana zan yi aiki da dukkanin dabarun ummu anum da gimbiya suka dora ni akai domin samun zaman lafiya a gidana koda a ce ba zai so ni ba tausayinsa nake ji har cikin raina yanzu don a daren jiya mun yi zama na musamman da ummu da ummu inda muka tattauna game da kamanninsa da anwar har ma da ummu anum ta abubuwa da dama ta tabbatar min ni ce ya dace na yi wannan aikin na bincika abin da ya shafe sa ko ta nan za su iya fahimtar idan akwai alakar da duk muke zargi don kamannin sun wuce kama akwai dangantakar jini dole ban san komai na abin da ya shafi family nasa ba sai dan abin da ba a rasa ba shi ma iyakarsa daga wajen sumum ne da dashin jituwa tsakaninsa da ya kasim amma a raina ni ma tunda muka haɗu da ummu anum nake jin abubuwa da dama na zuwar min a rai game da shi da wannan tunani-tunanin na tsaftace jikina na fito kasancewar ba sallah zan yi ba zaman iman kwalliya aka yi tun ina jiyo hayaniyar kawayena da ke ɗakin su Ahmad Rahman suna shiryawa har na ji tsit alamar dai sun fice don zuwa yanzu har an yi sallar isha'i ban san yaya zan misalta muku irin kyawun da na yi ba yau ma amma na ba kowa damar ya hasaso cikin zuciyarsa kwalliyata ta yau ta kasance har da alƙyabar da da ta bani a matsayin kyautarta ba sai an faɗa ba a gani da ido kaɗai ya isa amma ga mai kallo cewar an saye ta da kuɗaɗe masu nauyi da darajar gaske suna cikin gyara min alƙabar da santsin kyawun da na yi anti sama ta shigo wow masha Allah amaryar kamshi ta faɗa tana rungumoni. ne ta ɗago ni tana kallona da ci gaba da faɗin wannan ai sai ki rikita angon ya ce an fasa dina ɗin dariya waɗanda suka yi min kwalliyar suka yi ni dai kaina a kasa ban yarda na kalle ta ba ma don ta sa na ji kunya gashi kuka ne ke ta kokarin taso min ina dannewa ita ce ta kama hannuna muka fice ganin ba a kai ni wajen ummu ba sai ne tunanin za a sake dawo da ni nan kenan kila ma dai sai gobe idan Allah ya kai mu a take na ji farin ciki ya wani lullube ni ko ina kwanyar ko ina kwanyar yake da haske a masarauta shi yasa ko da muka fito duk kaina a kasa yake ina kallon inda muka nufa mun tsaya daidai motar da na hango oga Jabir Jingine yana waya tun fitowar mu yana sanye da shadda yar ubansu ruwan madara yana ganin mun karaso ya aje wayar yana murmushi da faɗin anti samha aini da har ina shirin bin bayan ku dan naga ba kwa san ba mu amaryar nan kamar murmushi tai mai murmushi tai mai mai sauti tana gyara hular alƙibbar kaina to gaskiya ba dan mun so ba za mu ba ku, dan ba mu gaji da diyar mu ba amma yaya muka iya wannan shine girman oga Jabir na yar dariya ya bude kofar motar da cewa aure yakin mata tace har mazan ma daddaɗan kamshin turarensa da na sanin nan dai ya fara tarbata da sallama na shaka na lumshe idanu ina kokarin daidaita bugun zuciyata da kakalon yawon da zan jika makoshina da ya bushe sai da na zauna da kyau Mama ta gyara min alkyabar sannan na tsinkaye maryarsa yana gaishe ta cike da mutuntawa. Sai da suka gama gaisuwar su sannan Oga Jabir ya rufe motar ya shigo shi ma. Ita ma motar da za su tafi a ciki ta nufa ta shiga. Ina yini na faɗa a hankali har ban yi zaton zai maje ni ba. Shiru ban ji ya amsa ba. Kuma tabbas ina ji a jikina idan sa a kaina suke. don ina jin su har cikin bargona kaɗan juya kaɗan na juya na kalli sashin da yake don in tabbatar da bai bai jinin ba kuwa yan wulakancin ne a kusa ina ɗagowa idanuna na shigewa cikin nasa saurin mai da kaina kasa kasanai. ina ɗan kunkuni a cikin raina ba tare da na san bakina na ɗan motsawa ba ashe mutum babu abin da ya iya sai kallo har sai an hango maka muni Jawad da ke ta kallon yanda bakinta ke ta shining na ɗan lipstick ɗin da aka sanya mata ya lumshe idanu a hankali yana sauki ɓoyayyar ajiyar zuciya mai da kansa ya yi jikin sit ya kwantar yana mai jin takaicin yadda yarda da ya yi da zuwan wannan dina ɗin banzar yanzu fa kowa sai ya ga wannan kyawun da ta yi ko ware idanunsa ya sake yi a kanta yana binta da wani irin sanyayyar kallo baki ɗaya kamshin turarenta ya saukar ma gabansa da kasala <clears throat> jabir ya yi gyaran murya haɗe fuska je ya yi ya ɓalla masa harara tare da ɗauke kansa ya maida gefe bai dai ce komai ba jabir ya haɗe dariyar da ke cinsa da ƙyar sannan ya tada motar suka fice Shiru motar ta yi baka jin motsin komai sai na AC da kamshin turarukanmu. Tunda na gaida Oga Jabir ni ma ban sake ko daga kaina kalli inda suke ba. To dan nawa kam tun gaisuwarsa da anti Samha ban sake jin ya furta komai ba shi ma. Ana ta kiran wayar sama yayi kunnan uwar shegu tamkar baya ji baya jin kiran. mintuna kalilan muka iso wajen taron inda muka tarasta abokansa da su ummi tsaitsaye alamar isowar mu suke jira jabir da yayi fakin ya juyo ya kalle je ku zama cikin shiri boss barana samu magana barana musu magana kai kawai ya daga masa shi kuma ya fice kusan sakanni ashirin da fitar oga jabir babu wanda ya motsa a cikinmu daga ni har shi ina ta ɗan juya zoben ya tsana ne dan gaba ɗaya a takure nake jin zaman namu kusa da juna Bana na son rawa na tsinkayi sa kasa-kasa sai tunkunne na da sauri na juya gare sa don a baza ta maganar ta zo min a karo na biyu muka sake haɗa ido sai dai yanzu duk yanda na so janye nawa kamar ɗazun hakan ya gagara kallo yake min irin na tsakiyar idan nan tamkar zai haɗiye ni da su ba zan iya jurewa ba amma na kasa janyewa dan tamkar ya yi min ɗaurin goro ne da mayin idanun nasa da a yau suke farare tas babu sirkin ja alamar dai baya da tare da ɓacin rai da kyar na samu na yi kokarin yin kasa da kaina zuciyata na wani tsitsinkewa tare da jinin jikina amma a bazata sai jin tattausan hannunsa ne ya taro haɓata ya sake ɗago fuskar tuni zuciyata ta sake wani zullo tamkar za ta faso kirji ta fito farfar na fara yi da idanuna da suka cika tab da kwalla lokacin da ya matso da fuskar dab da tawa har muna jin saukar numfashin juna limshe idanu kawai nayi ganin bani da wata mafita kuma ya kawo bakin dab da nawa yanda jikina ke tsima zai tabbatar maka a matsayin tsorace nake da yanayin tsigar jikina duk ta miƙe je da ke kallon yanda bili ta rikice ya sake lallausan murmushi tare da goga hancinsa kan nata murya can kasan makoshi ya ce matsoraciya kawai darajar matata ta fi karfin na yi kisin ɗinta a nan wajen da yarinya hakan ba zai taɓa yiwuwa ba sai a fada ta, insha Allah ba dan girman alkawari ba da ba zan taɓa bari ki shiga wajen nan ba ni kaɗai ya fi cancanta na shaida wannan kyawu naki a cikin gidana ina kara maimaita miki bana na son rawa ya kare maganar da ɗaura sa babba saman lips ɗina ya kwashe ɗan lipstick ɗin da aka samin wata irin kunya na ji ta lullube ni mai haɗi da tsoro da ɗan haushin goga min lipstick ɗin da yayi yi kasa da kaina ina ɗan kumbura da faɗin to ni na ma iya rawa ne ma saukar dilla kawai na ji a saman na mai azabar zafi na ɗago idanuna da suka cika da kwalla a kansa sannan murmushin mugunta ya sakar min har dimple ɗinsa duka biyu na lobawa ya ɗaga kafaɗinsa yana ɗage gira ɗaya da taɓe baki alamar ni na alamar ni na ja kafin wani ya kara magana a ciki a cikinmu aka yi lukin aka yi lukin ɗin glass ɗin motar sauke glass ɗin ya yi oga hafiz ne ya yi masa magana akan mu fito ban ji amsar da ya basa ba bai ce min komai ba ni ma na ga ya fice ina kokarin gyara alkyabba na ni ma na fita na ji an buɗe kofar bangare na na ɗago don ganin wane ne muka haɗa ido ashe shine ya zagayo ta nan hannunsa na dama ya miƙo min yana wani ɓata fuska da kallo na kasa-kasa a kunyace na ɗora nawa ya taimaka min na fita nima hannunsa na hagu ya sa ya ja hular alkyabbar ya sake rufe min fuska da kyau ina jiyo wani cikin bakin wani cikin bakin abokanansa na faɗin sarakin kishi mu ma ba kalla ma za mu yi ba ai Ka bar ma wahalar rurrufe mata fuska ban ji ya bashi amsa ba sai dariyar da sauran suka yi ina jin irin zafin da nake ji a duk lokacin da ya rabu da jikina sai dai yau kaɗan nake jinsa cikin amincin Allah don har don haka na yi jarumtar daurewa tamkar bana jin komai ina addu'a cikin raina har muka shige abokansa da kawaye na ne biye da mu a baya cikin kyakkyawan tsari babu wata hayaniya muna shiga da anti batul da ke kofar tsaye tana jiran mu maka fara cin karo ta shiga fesa mana wani farin abu mai kyalkyali da kamshi masu hotuna kuwa na ta kyalkyala mu da hoto sauran mutanen duk suka miƙe idanun kowa na kan amarya da ango da ke cike da burgewa yayin da 'yan matan family ɗin suje suke jin zafi a zukatansu da jin takaicin Bilkisu da ta zo daga sama ta yi musu wuf da shi sai irin su Ros da kallo ɗaya za ka yi musu ka hango tsagwaron kishi da tsantsar tsanar Bilkisu a cikin idanunsu MC kuwa na zuba ma amarya da ango kirari yayin da Ali ta ya sake gyara makogoransa makogoran nan nasa ya makogoron nan nasa na zinari ya fara baitocin girma ga amaryar kamshi Bilkisu mai gadon zinari, cikin wakarsa mai taken Bilkisu Gimbiya. A lalle ne ma ya kamata na rera wa Bilkisu wakar aurenta mai ɗan karan daɗi. Ba ma fa na Bilkisu kaɗai ba, duk mai bukatar wakan suna biki aure kenan ko suna birthday kowane irin waka zai iya tuntubar mu sannan zan yi wa Bilkisu ma na musamman. Allah sarki kan na cika ku da surutu kuma ɗaura cikin labarin namu mawakin nan dole ne ya ci kyautar mota oga aliyu da ke bayan mu shi da matar sai faɗa yana yar dariya murmushi na gabos yayi a hankali lokacin da yake kama kafaduna yana zaunar da ni a ɗaya daga kujerun guda biyu da aka tanada don mu ni kai na wakar ta min daɗi sosai hakan ya saka ni sakin murmushi da ban yi niyya ba je ya ɗan lumshe ido ya sake buɗewa a kanta sannan ya zauna a nashi mazaunin shi ma babu bata lokaci aka fara gudanar da abin da ya tara mutane an bude taro da addu'a kafin a yi kiran ummi ta zo ta bada tarihin amarya a takaice Hafiz ma ya bada tarihin ango tare da dorawa da shakiyancin ran da suka fara gane Jawad ya kamu da san amaryar tasa yanda yake fadar wajen dole ya saka mutane dariya masu bakin ciki kuwa suka shiga zuba tsaki suna haɗiyar zuciya bili kanta sai da ta murmusa duk da ta san ba haka bane ba tunda ita dai bata taba ce masa tunda ita dai bai taba ce mata yana son ta ba dagowa ta yi da nufin satar kallonsa sai suka haɗa ido don shi ma kallonta yake kasa kasa idanu a narke cike da salo ya wani ɗage mingirarsa ɗaya mai da kaina na yi kasa zuciyata na motsawa ban sake gigin kallon sashin da yake ba ni ma na mai da hankali na ga kallon mawaka da suke tabbaje fasahar su cikin ɗanɗanon wakoki da duk an raina su ne da an raira baitocinsu ne da sunayenmu Umar M Sharif Ado Gwanja Nura M Inuwa Naziru Ahmad Hamisu Breka Isa Ayagi Abdul D1 tare da madan Salma nima na muku ko na ce zanyi ne kai abin fa ba a magana yan uwa da kawaye da abokan arziki abokan ango na ta casar rawa duk yanda MC ke ta magiya da roƙon amarya da ango su fito filin rawa ya hana ni ko motsi duk wanda ke da bukatar mana liki sai dai fa ya zo nan inda muke zaune ya liƙa mana kuɗin amma ko sau ɗaya ba mu shiga filin rawa ba lokacin da anum da nabila suka hau domin yi masu je liki ba karamin faduwa gabansa yayi ba ita ma din dai sai da ta dora hannunta a kirji alamar gaban nata faduwar yake yi dama tun san da su Bilkisu suka suka shigo sai da gabanta ya fadi jikinta a sanye ta lika masa kudin shi da bilin suka sauka ko jin surutun da Nabila ke yi mata ba ta yi ba duk Bilkisu na kula da yanayin da bus da Anum din suka shiga don har ta sauka yana binta da kallo ne tun ɗazun nake wuwula idanu ko zan ya Anwar haka kawai nake ji a raina bana son su haɗu da bos yanzu anan to ban ma ga su Abdurrahman ba ma da hannu ya fito hannun ta taso zuwa gare ni cikin magana kasa kasa na ce ina ya Anwar ta ce tab Aishi baya son bidi'a. da wahala idan zai zo wajen nan amma baki ga yanda mijinki ke kama da ya Anwar ba ni fa da na kalle sa gabana sai faduwa yake wallahi Bilkisu murmushi na mata da cewa kar ki damu za mu yi magana amma ba anan ba kanta ta daga min ta koma wajen zamanta ina kallon irin kallon tuhumar da boss ke min nayi kamar ban gani ba don rashin zuwan Anwar din ya sa na ji hankali na ya kwanta an bukaci mu fito domin yanka kek ganin bai motsa ba ni ma nayi zamana ina jiyo fitar guntun tsakinsa alamar baya sanyi ni kaina bana son ba son nake ba dan duk a takure nake bukata dan a takure nake matuka sai da Jabir ya zo yayi ta roƙansa da kyar ya amince muka mike zuwa gaban kek ɗin da yayi masifar kyau mun yanka kek tamkar yanda tsarin yake ni na fara cira ɗan guntu da zan saka masa a baki cike da jin matsananciyar kunya dan da ƙyar na iya controlling ɗin tsumar da jiki na ke yi haka dai na kai hannuna bakinsa hannun nawa ya rike shi ma muka saka masa ga baki ɗaya wanda na ciro ɗin kasancewar ɗan karami ne a baki ina kokarin janya hannun ya maida shi cikin bakinsa ya ya tsotse yatsun biyu da na ɗauki kek ɗin da su suka ɗan ɓaci kaɗan tafi hol ɗin ya ɗauka ji na tamkar na nitse dan kunya shi kan maimakon ya ciro ya bani kamar yadda na yi masa sai lakato ya sa min a saman hanci kawai dan wulakanci ban gama fita daga takaicin salon nasa ba naji ji saukar numfashinsa kan fuskata kafin na sami damar magana ya lashe wanda ya lakatar min ɗin da bakinsa tafin ka tafin yanzu kam har ya fi na ɗazu don yanzu har da wakar ta aka sake sakewa ta bilkisu gimbiya kasa na yi niyyar dukawa don kunya ya yi azabar rikoni jikinsa sai kawai na ɗora kaina saman ƙirjinsa ina sakin murmushin jin kunya shi ma ya ɗaura hannunsa ɗaya saman bayana yana ɗan bubbugawa da kyar mc ya samu hayaniyar talafa za mu koma wajen zamanmu aka dakatar da mu jabir ya fara bayani kamar haka to jama'a kowa sai ya buɗe idanu domin dai za mu ga wasan manya ne kun san daga amaryar har angon jarumai ne a filin daga ya nuna bindigu guda biyu da ke saman wani tebul duk an buɗe su kuna dai ganin bindigu guda biyu a ajiye ko to muna son ango da amarya su haɗa su cikin minti ɗaya yanda suke wanda ya fara gamawa yana da kyauta ta musamman ni abin ma dariya ya bani hakan ya sa na ɗan murmusa ba tare da tunanin zan yi nasara ba muka karasa sai da oga jabir ya riga ya kirga uku sannan duk muka fara kokarin haɗawar cikin hanzari ina kammalawa ne saurin ɗagawa ina nuna sa da bindigar fuskata a daure daidai da shi ma ya nuna min da ta hannunsa fuskarsa babu wasa wani irin ihu hol ɗin ya ɗauka da tafi murmushi ya sake tare da tankwaɓe hannuna bindigar ta yi kasa ya cibe cikin hannunsa na yi kasa da kaina ina murmushin nima na ji kunya duk da kusan tare muka gama ni aka ba ma kyautar dai da ni na fara nuna sa da bindigar wajen zaman mu muka koma muna zama MC ya fara sanar da babban sako daga kannan ango na musamman Prince sun ce a ba mu wannan filin su a ba su wannan filin su kaɗai don ga waka ta musamman daga gare su da suka tanada domin amarya da ango tsit hall ɗin ya yi kowa ya buɗe kunne ya ji ya kuma ga waɗannan kannan ango na musamman da kowa ke kyautata zaton ‘ya'ya ne daga masarauta matasan samari masu ji da jini a jika da wautar kuruciya abdurrahman abdurrahman amin abdurrahman da abdurrahim Amin suka miƙe don da gaske Anwar bai zo ba su ustazu mm, mm, mm, ustaz ba a zuwa wajen biki sun sha kyau har sun gaji cikin shadda kalar sararin samaniya kansu tsaye mazaunin ango da amarya suka nufa yayin da Hamis Breka ya miƙe ya fara raira musu wakar ashe da rai yake son ki jaruma ba da zuciya ta yi ba komai ruwa da iska a kanki je ba za ya daina kewa ba Tun da dai ya samu zarar samun ki ba za ya tanka kowa ba shi bai ga mai raba shi bai ga mai harara ba balle ya waiwaya baya in dai a kanki ne za ya jure wahalar zuwa garin nisa da an taɓa ki a jirasa don ko tilas ya zo ya ɗau fansa man kaina ya tsiyaye dole mu koma gun bireka ya karasa bireka na fara raira waka su kuma suka farke yan dubu-dubu suka fara zuba maje da bilki Liki. gaba ɗaya hol ɗin ya yamutse da hayaniya masu ɗaukar bidiyo na yi a waya masu hotuna na yi masu masu yi ma breka nayi na yi masu yi ma ango da amarya da su abdulrahman na yi daga haka aka tafi casun karshe Allah sarki a haka dai Alhamdulillah taro ya tashi lafiya kowa cikin farin ciki an ci an sha kowa ya yi hanikam banda amarya da ango don ko ruwa bili bata sha a wajen nan ba har aka tashi aka shi ma je din. Ana tashi aka fice da ni daga wajen ganin mun bar a can ba a mota ɗaya za mu tafi ba kuma farin ciki ya kama ni don na zata dai masarauta za a mai da ni sai dai ana saka ni mota na ji suna faɗin daga nan gidan amarya za a nufa. idan an je ana kaita mutane su fito don ba zama za a yi ba dare ya yi sha biyu saura a take zuciyata ta shiga tsintsinkewa hawaye suka fara gudu a kumatuna don na mamanta da wata kwalliyar fuskata Allah ban san wannan shirin suka shirya ba duk zato na, sai gobe idan Allah ya kai mu ganin ban mu sallama da ummu ba a masarauta tun ina kuka a hankali har ya bayyana fili lallashi na mama take yi da sake da sake min nasiha kasa kasa har muka isa da zan fita a motar ma sai da ta saka ni nayi addu'a haka ma da zan saka kafata a falon na lullube yake da alƙyabba bana gan bana jin komai sai kamshin fenti da ya haɗe da na turare da na sabon kaya ya ba da yanayi na musamman Allah sarki wannan kenan an miƙa amarya Bilkisu ɗakin mijinta inda ba su wani ɓata lokaci ba don ba su fi mintuna ashirin ba aka saka kowa ya bita ya shiga mota dama, dama wasu sun wuce gida daga wajen dina a cewar su zuwa gobe idan Allah ya kai mu sa zo su ga gidan amarya da kyau cikin mintuna ƙalilan gidan yayi tsit motocin duk sun juya antibatil kawai aka bari ita ma za ta ɗan zauna ne kar a bar Bilkisu ita kaɗai kafin je ya shigo bayi ta shiga ta haɗa ruwan ɗumi da turarurruka masu ƙamshi ta zo ta tada beli da har yanzu take kuka kukan ya isa haka amarsu ta shiki daure ki watsa ruwa don wannan kukan naki na san ya ɓata kwalliya na san ya ɓata kwalliyar ban musa mata ba don ina da bukatar yin wankan kasancewar a yanayin da nake ciki alƙibbar ta taimaka min na cire kawai ta fita ta bar ban zauna jan jiki ba dan ta ce na yi sauri bus zai iya shigowa ko da yaushe bai kuma dace ya iske ni a haka ba wanka na shiga na yau sauri sauri na kimtsa jikina na fito har ta kwashe kayan da na cire ta ajiye min riga da zani na atamfa shiryawa ne a gurguje ina kammala saka kayan tana shigowa ta ce yauwa kin ga ai hakan yafi bara a dan gyara fuskar ban ce komai ba ni dai ta dan shafa min powder da lips gloss a baki kaɗan sai turarurruka da ta feshe ni da su ta bani babban gyale na yafa tare da sake feshe ɗakin da air fresh masu daɗin ƙanshi inda ta zaunar da ni ta matso tana murmushi to a amarsu angonki ya shigo bara na je ga Aliyu can yana ta jira na za su sauke ni a gida mu kwana lafiya Allah ya huta gajiya hawayen da suka zuraro min na share na ce an batul dan Allah ki kwana anan mana kin ga dare yayi murmushi tai tana riƙe haɓa ina ni ina kwana a gidan amarya kin ga nayi nan hawaye masu ɗumi ne suka sake gangaro min na zame na kwanta ina yin kayana dan ji nake ma duk haushin kowa nake ji ni bana son auren a maida ni gidan dad kawai na ci gaba da zama na hankali na a kwance Allah sarki wannan kenan lokacin da shagali ke gudana a gidan dad tashin hankali suke fuskanta don kuwa dai Salman ne ya gano hotunan biki na gano hotunan biki na yawo a yanar gizo waɗanda ke wajen dina na ta koɗa su na ta ɗorawa kun san mutane da waya a hannu tamkar abu na cizon su ne idan suka gani tun fara dina ɗin suke ta ɗaukar hotuna suna ɗorawa. wasu ma har da video aiko Salman ya ci karo da su shigowa gida yayi ya kunna TV don san ganin wainar da ake toyawa a wajen kasancewar babu wanda ya je a cikinsu mumi ta hana yana zama a amela na fitowa zama ta yi suna kallo tare da zagin bilkisu da jawat hayaniyarsu ta saka shahudar take da ke kwance a ɗaki zazzabi ya rufe fitowa aiko ta yi mummunan gani don ko daidai wajen da je ya lashe kek ɗin nan da ya saka a hancin bilkisu ta ci karo da shi idan ba kallon tsab kai ma wajen ba za ka ɗauka kisin ɗin bilkisu yake yi kara kawai ta kwalla ƙara kawai ta kwalla ta yanki jiki ta faɗi dukansu kanta suka yi da ihu har momi da dad da ke sakowa daga sama girgizawar duniya da saka ma da saka ma shahu da ruwa koda motsi a take hankalinsu ya kara kaiwa kololuwar tashi suka kwashe ta zuwa asibitin lokacin likitoci suka rufe a kanta har zuwa yanzu dai babu wani bayani na ta kuma Allah sarki wannan kenan kai kai kai kai kai na gaji da yawa duka duka dai ina ga anan zan dakata sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na gaba don jin yadda ya labarin namu zai ci gaba da tafiya akwai fa cakwakiya a gaba ba ɗan kaɗan kaɗan ba yaya daren farkon Bilkisu da je zai kasance oho wancan kuma mara lafiyar da ke asibiti yaya farfadowar ta zai kasance shi ma dai oho wai ni kan ya labarin dan fir'auna ne shiru fa ba mu ji sa ba kai duka dai mu tara a littafi na gaba don jin yadda za ta kaya idan na ga ruwan like za ku samu an jima kaɗan zan sake sake muku ci gabansa idan kuma ban ga like ba sai gobe Tanks a nan zan huta kuma huta gajiya naku dan salma ku huta lafiya da suna